يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi دليل darasi na a karatun mu na littafin al'adabul mufrad littafin al-imam al-bukhari rahimahullah za mu karanta hadisi na 578 zuwa hadisi na 581 insha Allah waɗannan hadisai al Buhari ya tsara su a wuri guda saboda bayani akan hukuncin zama a bayan gari hukuncin zama a bayan gari don haka ita alimamu bukari mai babi na 262 da sunar babul a arabiya wato babin da ke bayani akan hukuncin zama a daji da ake nufi da al'arabiya shine sakanul badiya zama a daji mutum ya zauna a cikin jeji wannan yana da kalmomi guda biyu wanda suka zo cikin hadisi ana cewa al'arabiya kuma akan ce masa a ta'arrubu a ta'arrubu ibn hajjara a cikin fasul bari a mujallar na goma sha uku sha na arba'in da ɗaya ya ce abinda ake nufi da ta'arruf ai a sukuna ma'al a'rab mutum ya bar zama a gari ya koma yana zama da larabawan daji wato kamar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ke ya ce wa huwa an yantakila muhajiru min albalad allati hajara minha fa yaskuna albadwa فيرجع بعد هجرته أعرابيا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل يا هجرة يا هجرة يا بركة سسا sannan kuma daga baya sai koma zama a daji kaga bayan hijira ya koma zama tare da larabawan daji Wani shi ake kira al'arabiya ko a kira shi al-ta'arruf wato mutum ya mai da kansa mazaunin daji ne a ta'arru a littafin an nihayar cikin garin da kabi a duk idan ku shafi ɗari uku da shafi na gari biyu da biyu ibn al-asir ya ce wal a'rab asali larabawan da ake kiransu al-arab su ne sakin badiya su ne waɗanda ke zama a jeji larabawa ta biyu ne akwai larabawan birni akwai larabawan ƙauye larabawan daji su ake kira su al'ara min zina alladhina la nuna fil amsa. waɗannan larabawan ba sa zama a cikin birane ba sa zama a cikin garuruwa wala yadkhuluna ha'ila da hajatin ba sa ma shiga cikin gari sai don wata bukata da ta bidiro na rayuwa kamar yadda ka sani ne a kowace ƙasa ana samu larabawa akwai mazauna birni akwai mazauna daji su waɗannan da ke zama daji makiyaya ne saboda haka ba su da wurin zama guda ɗaya suna kaura to idan mutum ya koma eh, da rayuwarsa a zama a daji wanda shi ake nufi da ta'arru kamar mutum ya koma rayuwa irin ta larabawan daji don haka yasa liman bukari ya yi a kai menene hukuncin mutum ya kaura ya koma daji yana zama haddasana musa bin isma'il al-tabu zaki kala haddasana abu awan al-imam abu awan sunan sa'adawar bafu bin eh, abdullah maula yajid bin atar al-yashkul an umar bin abi salama al-mahzumi an abi umar bin abi salama ya karbo hadisin daga babansa shine abu salama بن عبد الرحمن بن عوف جيكا عبد الرحمن بن عوف صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحد فقهاء المدينة إلى ان تاريخ تاريخ ما لمي سوني ما لم فرقوا أبن المدينة جيكا عبد الرحمن بن عوف الله يجعل ما تعرف أنا أبي هريرة فبيكر بو حديث أن أبو هريرة قال أبو هريرة يسال الكبائر سبع manyan laifuka guda bakwai ne Allah ta kare awwaluhunna na farkon manyan laifuka shine al-ishraku billah shirka da Allah tabaraka wa ta'ala sai eh, babu laifin da ya wuce shirka babu wa qatlu nafsi da kuma kisan rai mutum ya kashe rai babu haƙƙi laifi ne mai girma wa ramyul muqsadati da kage ga mata masu kamun kai al mufsanati mata da Allah ya kare wadanda suka kama mutuncin su ba su yin fasikanci sai mutum ya yi kagen zina ya jefa musu ba karamin da ba abu wal cewa al'arabiyya su ba da hijira da komawa a zauna a daji bayan an yi hijira shi ne Arabiyya. yani as-sukuna ma'a al-a'rab sakanun badiya mutum ya koma daji yana zama a bayan ya hijira hadisin gashi ya taho mauko ga abu hurairah bai jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma hakika akwai riwaya da aka samu daga abu huraira din wanda ke dingina ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce al-kaba'ir manyan laifuka su ne awwaluhunna al-ishraku billah na farkon ku shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a wannan hadisi wa qatlun nafsi bi ghairi haqqiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kisan rai ba tare da wani haƙƙin haƙƙin kisan ka ba haka kawai a kashe mutum ba tare da yayi laifin da ya cancanta a kashe shi ba wa aklu riba da cin kudin ruwa wa aklu malul yatim da cin dukiyar maraya wa kiraru yawmin zahfi da gudu a ranar da yaki ya wato ya rinca da tsakanin musulmai da kafir shi ne ake nufi da yawmin zahfi kamar yadda zuwa littafin annihaya sai garibin hadith na ibn al-asir جزء نبي شافي الإربي لتسئل تبس الصحف الجيش يضحكون إلى العدو على وقت أبو كان غابا suka haɗu da musulmai ana gwamza yadda sai mutum ya gudu wannan laifi ne babba a littafin aunin ma'abu mujallar na kuma shafi da shi da sassun da babba malamin ya ce huwa istima'ul jeshi fi wajhi ake nufi da yawmul bahfi shine rundunar musulmai su zamanto suna fuskantar rundunar kafirai a yaki yani min harbin kufa to haifu la ya juzun firaru haramun ne musulmi ya juya ya gudu haramun ne idan an kai da irin wannan lokaci sai dai sharadi guda bi Allah ya zida kufaru al-muslimina min lai adadin muslimi idan yawan kafirai sun ninka yawan musulmi su musulmi na iya gudu wannan ba da amma matukar ba su ninka ba su haramun ne musulmi yau gudu eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa ramjul musanat da yin kagen zina ga mata masu tsare mutuncin su wal intiqalu ila al a'rab ba'da hijrati inji annabi sallallahu alaihi wa sallam wato sai kuma mutum yayi kaura ya koma zama a daji a bayan ya yi hijira ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malaman hadisi da dama sun inganta hadisin abu Hurairah al-marfu amma kaga shi Imam bukhari bai kawo hadisin al-marfu ba sai kawo hadisin al-mawqu ya takaita maganar ga abu Hurairah saboda shi wajen Imam imamu bukhari rabbul hadith la yafi jingina hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba amma hakika akwai masana hadisi wanda sun tabbatar annabi ne ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar misali ibn hajar a littafin fatul bari mujallar na goma sha shafin gari ya sittin ya ce tabbata fi hadisi abi huraira wannan ya tabbata cikin hadisin abu huraira من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف an abihi an abi huraira rafa'a kaga ibn hajar yake hadisin ya inganta daga abu huraira ba shakka ya jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka maganar ba ta abu huraira ba shi. wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-kaba'ir ash-shirku billah wa qatlun nafsi amma asalin hadisin abu huraira maimakon al-intiqam ila al-arabiyya ba'da al-hijra abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine asiru shine na bakwai daga cikin manyan zunubi mutum ya sihiri amma a madadin sihiri sai aka samu kalmar al-intiqalu ila al-arabiyya ba'da al-hijra mutum yayi kaura ya koma zama a daji a bayan ya yi hijira ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba hadisin kadai ba akwai hadisin abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri shi ma ya rawaito hadisi irin na abu huraira kuma ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kitabul awsat na imam at-tabarani al-mu'jam haka nan kuma al-mu'jam al-kabir abu huraira abu sa'idin al-khudri yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce al-kaba'iru sab'un manyan laifuka guda bakwai sai ya kirga su kamar yadda Abu Hurairah ya kirga al-ishraku billah shirka da Allah wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq kisan rai wanda Allah ya haramta a kashe sai fa idan akwai hakki na a kashe wannan rai babban laifi mutum ya kashe wani dan adam ba tare da ya cancanta a kashe shi ba wa qazaful muhsana da kuma kage ga mace da ta tsare mutuncinta a yi mata kajin zina wa firaru min al-zahfi da gudu a lokacin da yaki ya rinca da kanin musulmi da kafirai wa aklu riba da cin kudin ruwa wa aklu malul yatim da cin dukiyar maraya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace war ruju'u ila al-a'rabiyyah ba'da al-hijra maimakon al-intiqal ila al-a'rabiyya ba'da hijrati a hadisin abu huraira ar-ruju'u ila al-a'rabiyya ba'da al-hijra mutum ya koma zama a daji bayan yayi hijira saboda ka an samu hadisin abu sa'id al-khudri kuma na ukun su shine hadisin sahal bin abi hasma sahal bin abi hasma hadisin sa yana al-musnad al-imam ahmad yana mujallal nabi shafin 129 yake sami'tu an-nabiyya 'ala al-minbar na ji annabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbari ya bude ya ce istanbul kaba'irar saba ku nisanci manyan laifuka guda bakwai fa zakatan na sai mutane suka shiru fa lam yukallam ahadun babu wanda ya magana shi ma annabi ya shiru fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake musu ala tas'aluni an hunna yanzu ba za ku tambaye ni bakwai din ba amma wannan hikima ce ta karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi tambaya a lokacin da yake magana saboda wannan tambayar za ta zama wata alama da za ta sa magana ta zauna a kanta hikima ce saboda sahabbai sun da sun ji annabi ya ce manyan laifuka guda bakwai kaga sahabbai za su jira zai jirga su saboda ka ba laifi bai shuru da suka yi ba laifi bai amma shi sai musu tambaya ba za ku tambaye ni ba tambayar da ya mutu ɗai wato wata alama ce ta karantarwa domin tambayar za ta zauna a zuciyar sahabi sahabi zai tuna cewa a ah, annabi ya taba cewa manyan laifuka guda bakwai kuma har yi tambaye mu ashe ba za ku yi tambaya a kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai kirga sai ce shirku billah wa qatlun nafsi wal firaru min al-bahthi wa aklu mali al-yatim wa aklu riba wa qatful musala. حديث فيأتي والتعرف بعد الهجرة هذا أنت مع التعرف أحاديث أنت مع الإعرابية أحاديث طب هذا كود أن كان مؤمن بلادي مع نفسه بلادي مع نفس الشيء يتكلم البادية mutum ne ya يقوم daga birni ya تكون الأعرابية yana zama a ta'arruf da hadisin abu sa'id al-khudri na ukun su wato shine sahal bin abi hasma Allah ya kara masa yarda hadisin sa yana silsilatu sahiha hadisi na 2244 akwai ma hadisin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda wanda ibn jarir at-tabari ya kawo a tafsiri tafsirin ayat 31 ta suratul nisa inda Allah tabaraka wata'ala yake cewa in tajtanibu kaba'ir ma tunhanu an ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima sai hadisi nan ma hadisin al-mawqu kamar yadda al-Imam Bukhari kawo hadisin Abu Hurairah anan al-mawqu bai jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka shi ma sayyidina Ali yayi irin wannan karantarwa yana kan minbari shi ma ce shirka ce manyan laifuka guda bakwai sai dai faɗa ka uku sannan sai ce ba za ku tambaye ni ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tambaya da ya dauki darasi wajen manzon Allah sai ba za ku tambaye ni ba in gaya muku bakwai sannan sai girga to anan da imam bukari ya kawo mana hadisin abu huraira abu huraira yace al-kaba'iru sab'un manyan laifuka bakwai ne da kirga guda hudu al-ishraku billah qatlun nafsi ramyul muhsanat sannan al-arabiyya ba'da al-hijra amma mun kawo sauran eh, sauran guda uku din kamar da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam me al-imam bukhari yake ne yana da musan hukuncin mutum ya yi ƙaura daga birni ya koma daji yana zama haramun a littafin an ya ji gari da hadisi mujallar na shafi na gari biyu da ibn al-asir ya ce a ta'arrubu ba'da al-hijra mutum ya koma daji yana zama a bayan hijira me yasa ake cewa a bayan hijira ba a yanzu bane ya kamata mu sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke cewa a bayan hijira kowa an ya'uda ila al-badiya shine mutum ne ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma daji shine albadiya wa yuqimu ma'al a'rab ya rika zama tare da larabawan daji waɗanda makiyaya ba da an kana muhajiran bayan da can ya taɓa hijira ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibn al-asir ya wa kana man raja'a ba'da al-hijrati ila mawdihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci idan mutum ya yi hijira sai ya koma wurin da dacen ya baro min gairi uzuri idan babu uzuri ya uddu lahu kal murtad a zamanin ana ɗaukar mutum kamar wanda ya rinda ne ya bar musulunci mutum ya yi hijira daga garinsu ya zo madina ya yi tsaura domin allah sai daga baya ya koma daji yana zama to sahabbai suna daukan shi kamar wanda ya rida ba ibn al-asir kadai ba ibn hajar shi ma ya faɗi wannan yana fatul bari mujalla na goma sha uku shafi na arba'in da ɗaya ya ce wa kana izza ka muharraman a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum daga birni ya koma daji ya zauna haramun illa in azina lahu shari'u fi dalika sai dai idan annabi sallallahu alaihi wa ya masa izini la shakka akwai waɗanda annabi ya musu izini akwai waɗanda suka zo suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini ya ce ku koma gida ku je ku zauna sannan akwai ka'ida ta biyu shine idan babu fitina idan ku zamanin da fitina ta samu aqida nan ma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi izini mutum yana iya kaura ya bar birni ya koma daji idan akwai fitina to amma akwai sharuɗa a kanka يعني إشارة إلى ما ورد في الإذن من الإذن في ذلك عند بلول الفتن قلنا الإمام البخاري يا عبادي أخي يا عبادي سنن باب التعرب في الفتنة mutum ya kawar daga birni ya koma daji yana zama a lokacin da fitina ta samu akida ne matsayinsa sai yi bayani a kai akwai hadisin jarir bin abdullah ya ba labari yace ba aka rasulullahi sariya ila fat'am akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka zuwa ga wata kabila da ake kiran su fat'am sariya mayaka ce da annabi ke turawa wanda aqsa adadiha arba'u suna kaiwa mutum 400 baya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan zabi da taru ya zabi mayaka ya tura su tafi wani yaki fa aka sama nasu da sujud a lokacin da aka tafi yakin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafi wajen kabilar qasam sai ga wasu sun faɗi suna sujuda ana yakin wato ishara ce suke na cewa su musulmai ne ba kafirai ba ne walamma ra'awul jaysha asra kuma lokacin da musulmai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga waɗannan na faduwa suna sujuda a haf su suka kama jilla kazunan su walam yubalu bi sujudihim ba su damu da sujuda da waɗannan suke yi ba rani na allah ya fa'iduna min al-qatl bi sujud saboda sujuda tana iya daukan tawili an zo ana yaki sai mutum ya faɗi yin sujuda kaga za ka ɗauka kamar yana roƙon kai ba za ka ɗauka ko yana maka isharar shi musulmi ne ba kamar yana roƙonka ne kai hakuri tun da kafin bai damu da sujuda ba yana iya sujuda ga kowa saboda ka za ka ɗauka sujudar yana yin ka ne saboda yana roƙonka kar ka kashe shi fa asra fihi mulkat saboda ka kisa ne ya yawaita cikin waɗannan waɗannan suka yi sujuda ne to bayan an gama yaki sai aka gane a shi waɗannan sujuda da suke yi suna nuna wa mayakan musulmai ne mu musulmai ne ɗan uwanku ba kafirai ba ne amma su sahabbai su gane ba to labari ya fito madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a biya ku rabin biya to wannan wannan wani abin misali ne ga ga malamai cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a biya rabin biya ba diyar mutum cikakkiya ba rabi al-imam al-khattabi yace inna ma lam yukmil lahum ad-diya ba'da ilmihi alaihi salatu wa salam islami annabi sallallahu alaihi wa sallam labari ya iso gare shi cewa waɗannan da suka yi ta sujuda musulmai ne gashi kuma an kashe su ya ya ki musulmai ne to amma duk da haka manzo Allah bai ce a biya diyyar su ba kamila sai ce a biya rabi rabi me yasa a'anu أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار saboda sun suka cutar da kawunan su suka da kawunan su a ka'idar musulunci a farkon zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka musulunta za ka yi hijira sun musulunta sun yi hijira suka zauna a tsakankanin kafirai wa kanu kaman halaka bi jinayatu nafsi wa jinayatu gairi sai zama kamar mutum ne ya ya mutu amma laifin an raba shi gida biyu rabi laifinsa ne rabi laifin wani saboda haka sai aka biya shi rabi na wancan laifin ɗaya rabin ai laifin sa wato hikimar da ta samu manzon Allah yake a biya su rabin jiya ce fa tasqutu hissatu jinayatihi min al-jiya saboda haka tun da laifin sa rabin rabin laifin nashi kaga bai kamata a bashi jiya kamila ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ranan yace ana bari'un min kulli muslimin mu'minin baina afkurin mushriki ku sani babu ruwana da duk wani musulmi wanda ke zama a tsakanin kafirai babu ruwana da daga ranar mazan Allah ya faɗi wannan ta zama ganin tana da girman gaske mazan Allah ya ce babu ruwana da shi ana bari ummi kulli musulmi, duk wani musulmi da ke zama a tsakanin kafirai babu ruwana da shi yake la tara ya nara huma matukar wato wutan gidaje biyu suna suna hangen juna wanda malamai ke cewa kamar yadda ya cikin mirkatul mafatih wa illatu li bara'atihi sallallahu alaihi wasallam ya'ni la yasihu wa la yastaqimu lil muslim an yafakina al kafir bai inganta ba kuma bai dace musulmi ya rika zama da kafiri ba wa yaqrabu minhu ya rika kusantar kafiri bai dace ba walakin abin da ya fi dacewa manzon Allah yake ya bu'udu ya nisanci kafiri bi haitu la tatara'a narahuna ta yanda inda za a kunna gida wannan a kunna wuta a wannan gida a kunna wuta a wancan gida mutanen wannan gidan ba za su iya hangen wutan can ba manzon Allah yake to in dai ya kai ga haka babu ne wani irin nisa kenan kai ka san dukkan yana da tsawon gaske shi sa malami yake ko huwa kinayatun alil bu'dil ba'id wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara ne a samu makoran nisa a tsakanin gidan musulmi da gidan kafi to saboda haka daga wannan lokaci Allah tabaraka ta'ala ya haramta wa musulmi ya zauna da kafirai haram annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisinsa yana cewa la yaqbalu Allahu azza wa jalla min mushrikin ba'da ma aslama amalan Allah ba zai karbi aikin wani kafiri a bayan ya musulunta ba mutum ne ya musulunta amma Allah ba zai karbi aikinsa ba hatta ya fari kal mushriki na ilal musulmin sai ya bar zama da kafirai ya dawo zama da musulmai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka kaga hijira sai ta zama dole tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da farko da ya ce babu ruwansa da duk wani musulmin da ya zauna tsakanin kafirai na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah bai karba aikin duk wani musulmin da ya musulunta sai ya bar zama da kafiri hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 369 saboda ka waɗannan hadisai sun tabbatar a zamanin farko haramun ne musulmi ya zauna wato da kafirai haramun ne dole ne mutum ya kaura ya bar zama da kafirai amma lokacin da aka yi farko makka fa lokacin da makka ta zama birnin musulunci daga ranar da maka ta zama birnin musulunci nufi farkon hijira sai Allah ya shafe hukuncin wajibci na ƙaura ɗin amma duk da haka illar zama da kafirai ɗin tana nan saboda haka an haramta shi illa dai wancan hukuncin aka samu saukinsa maimakon a cewa ne Allah zai karban aikinka koko mutum ya barranta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka haramcin zaman ya tabbata saboda akwai hadisin ikrima wanda ya bada labarin eh, eh, hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce unasan min almuslimina kanu ma almushrikin wato an samu wasu mutane musulmai suka kasance suna tare da kafirai yukaffiruna sawadan mushrikin ala rasulillah idan ya kasance mutane sun hijira su dawo madina kaga kafirai za su rika ganin muna da yawa saboda suna hada lissafinsu da adadin musulman da ke tare da su to wannan gani da suke suna da yawa <clears throat> ya cutar da su kansu kafiran wanda shi yana daga cikin abin da zai iya hana su musulunta na biyu musulmai kuma da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaman waɗannan yan uwa tare da kafirai ya ƙara yawan kafiran ta yadda ya zama abin tsoro ga musulmai to sai zaman su zaman waɗannan musulman tare da kafirai bai zama alkhairi ga musulmai ba shine sai abdullahi bin abbas ya ce fa ya'ti saham fa yurma fa bu ahadahum fa yaktulu lokaci idan yaki ya tashi kifiya ta samu musulmi musulmi ya mutu ne sai Allah subhanahu wa ta'ala da kanka ya saukar da aya ta 67 ta suratul nisa Allah madaukake ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku suka zo ɗaukar rayukansu alhali sun cuci kawunan su. yadda Allah ya faɗa so daga sun cuci kawunansu me yasa saboda tambayar da mala'iku za su mutu kalu fi makuntum wani hali suke kuka kasance a nan kalu sai musulman su ce kunna mustad'afina fil ardi anan kasan ba mu da karfi muna da rauni ba mu da yawa kalu sai malaiku su ce alam takun ardullahi wasi'al fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba ta zama mai faɗi ba ku yi tsaura shin dole ne sai kun zauna a tsakanin kabirai me Allah tabaraka ta'ala ya faɗa fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'ad masira waɗannan makomarsu jahannama ce kuma makoma ta yi ne Allah ta kare kaga ta laifin musulmai ne suna kuni amma sun zauna tsakankanin kafirai Allah da kansa yake makomarsu jahannama saboda haka yasa Imam Bukhari yayi babi a littafinsa sunan babin man kariha an yukaffira sawadan fitan wa bulmi wato an kyamaci mutum ya yawaita adadin kafirai saboda yawaita adadin kabirai, idan musulmi yana zama tsakanin kabirai, ya kara musu yawa ya kara musu yawa ba shakka domin ko da wata gudunmawa ake badawa zai bayar ko kaga ya taimaka wajen gina kafirci wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haramun kamar yadda eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mutumin da duk ya mutu a wannan yanayi makomarsa wuta ne Allah ka kare to akwai waɗanda la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu izini wanda shi ne abin da ibn hajar ya faɗa a zamanin annabi nan an samu waɗanda annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya musu izini akwai hadisin salama bin al-aqwa salama bin al-aqwa lokacin da aka samu rikici wato na shugabanci zamanin al-hajjaj bin yusuf as-sakafi وكان ذلك لما والله الحجاج امرة الهجاز باين كسان kisan الله بن الزبير alhajjaj bin yusuf ya zama shi ke gwamnan yankin alhijaz saboda haka ya tafi daga makka zuwa madina hijira da shekara saba'in da hudu a lokacin da ya zo madina lokacin da fitintunin suka yawaita tsakanin musulmai faɗace-faɗace da kashe-kashe shi wannan sahabi salamatu bin akwa ya bar zama a cikin gari sai ya kaure ya bar garin madina ya koma kauye yana zama daji sahabi salamat bin al-aqwa al-hajjaj bin yusuf ya taho madina lokacin da ya zo madina ya samu ganin shi wannan sahabi sai ya masa ya bin al-aqwa irtadatta ala aqibaika sai ya kai salama ka yarda in ji al-hajjaj ta'arrabta saboda ka koma zama a kauye yana faɗa mar asali hukunci yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana tuna ma wannan sahabi wanda shi kuma alhajjaji ba sahabi bane yake gaya ma wannan sahabi sai sahabin ya ce la ba da ba walakin rasulullahi azina li bil badu manzon Allah da kansa ya min izini ya ce idan rikici ya shiga tsakanin musulmi ka yi ƙaura ka koma daji ka zauna saboda tsira da addininka. ka to ashe kaga akwai wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini wannan shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin yana kitabul fitan yana kitabul fitan shine hadisin 6676 da kuma al-Imam Muslim yana kitabul imara babu tahrim ruju'il muhajir ila al-tiban wa talib hadisin 1862 yazid bin abi ubay ya bada labarin salama bin al-aqwa ba wai zamanin ma alhajjaj rikicin da ya auku tsakaninsa da abdullahi bin zubair ba zamanin bane ya kaura ya koma ƙauye tun ranar da aka kashe na usman bin affan ranar da yan tawaye suka shigo garin madina lamma kutila usman bin affan kharaja salamatu bin al-aqwa ila rabada saboda ka sai salama bin al-aqwa ya bar garin madina sai ya koma ƙauye wani ƙauye ne da ake kiransa ar Rabada? wanda abu gar gifari shi ma ya zauna gurin to shi fanama da ya tafi gurin ta zan waje ka sai ya samu wata mata a wannan ƙauye imra'ata wa waladat lahu auladan ta haifa masa yara ya dinga zama a wannan daji bai dawo gari ba falam zan biha bai bar wannan ƙauyen ba sai saura kwanaki kaɗan ya rasu sai dawo garin madina sai Allah ya karɓi ransa sai aka binne shi a bakiya Allah ya ƙara masa yarda to ba shi dai ba don haka ibnu hajar ya bada misalin sahabbai waɗanda sun samu izinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan rikici ya auku na fitina ta aqida mutum ya kaura kamar misali ana bin malik ibnu hajar ya bada misalin hadisin sa wanda zo ta riwayar amr bin abdurrahman bin jarhad amr bin abdurrahman yace sami'tu rajulan yaqulu li jabir na ji wani mutum yana ce ma jabir yana tambayar jabir don jabir yana cikin sahabbai da suka dade ma ba ke yin afabi rasulullah daga cikin sahabban manzon Allah da wadawa suka ragu suwa suka rage kada sai ce anas bin malik ya ragu bai rasu ba akwai salama bin al-aqwa bai rasu ba yana kirga mara waɗanda su rasu ba a lokacin sai wani mutum ya ce amma salama su fakadar tadda an hijrati salaman bin al'akawa da ya koma kauye ya koma zama a daji ai ya yi ta ba a lissafin sa cikin sahabbai sai jabir ya ce la taqul zalika karka yadda ka faɗi wannan magana fa inni sami'tu rasulullah yaqulu li aslam ba ma salama ba akwai kabilar aslam waɗanda sun taho bayan sun musulunta na ji manzon Allah yana cewa ibdu ku koma daji ke zaman ku kabu suka ce inna nakafu an da ba'da hijratina ya rasulullah idan mun koma daji amini za mu yi ridda muna tsoron ridda bayan hijira wanda su ne waɗanda suka fara bakuntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tawagar kabila su ne banu asla min mubar sun kai mutum 400 ta yankin muzaila a watan rajab a shekara ta biyar daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mai da hijiransu shine su koma kasansu su zauna manzo Allah yake antum muhajiruna haitu kuntum idan kuna tsoron in kun koma daji kun zauna to kamar kun yi ridda ne ba ku bata hijirar ku ba komawar ku inda kuke zama ita ke hijirar ku farji'u ila amwalikum manzo Allah yake ku koma ga dukiyanku faraja'u ila biladihim saboda ka koma ka san su eh, akwai hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu izinin haka wanda ibn hajar da ya kawo waɗannan labarai yake cewa wa sanadu kullu minhum haqqan don haka la shakka akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini su yi kaura su koma daji din su zauna amma asalin hukunci dai haramun matukar ba ka samu izini daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai abu na karshe game da wannan hadisin akwai hikima a duk abin da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka hikima me hikimar hana mutum ya bar birni ya koma daji ya zauna me hikima la taka akwai hikima abdullahi ibn abbas ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya bayyana hikima annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sakana babi yaka jafa duk wanda ya mai da zamansa a daji to sai ya samu ɗabi'ar wauta duk wanda ya koma zama daji to ya samu ɗabi'ar wauta hadisin yana al-muslim imam ahmad da sunan turmizi sunan nasa'i yana fadihu sunan nasa'i hadisin dubu biyu da dari takwas da sittin akwai hadisin abu hurairah wani shi ma ya har haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk mai zama a daji bai rabuwa da wauta saboda haka malamai suka yi sharhi akan waɗannan hadisai suka auna da hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya koma daji ya riga zama kamar misali ta fatul ahwali a mujallar da shi da shafi ɗari hudu da arba'in malamin yake yani manil ta zama albadiyata wa lam yahbur salatar juma'a wala jama'a wala majalisar ulama faqad zalama nafsahu in mutum ya mai da zamansa a daji to da shakka sallar juma'a sai ta kubuce mai la shakka sallar jam'i sai ta zama abu mai wahala a kunsa sannan majalisar majalis na ilimi majalis na ilimi za su kubuce masa yana da wahala ya sami irin wannan majalisi da ake karatu ya saurara a ƙauye a daji abu ne mai wuyan gaske saboda ka kaga shi ba ya zai yi ba gaba ba Eh, al-imam qabiya eh, yana cewa jafar rajul idza galuga qalbuhu wa kafa idan kai ka lura da kalmar da annabi ya faɗa ma da cewa idan mutum ya koma zama a daji jafa me ake nufi da jafa ya ani jafa qalbuhu wa galuba tabi'atuhu dabi'arsa za ta yi kauri zuciyarsa za ta bushe walan eh, ya rika rahim ayyuka na kirki duk za su bace sada zumunci zai bace masa alƙabu iya bai ce wa huwa galibu ala sultani bawali wannan abu ne wanda ya rinjaya ga duk mutanen da ke zama a daji idan mutum ya zama a daji yake zama to ba ka raba shi da waɗannan halaye li bu'dihim an ahlil ilmi saboda sun nisanci masana wa qillati ikhtilafihim bin nas sannan suna da karancin cuɗanya da mutane cuɗanya da mutane yana gyara halin mutum mutum idan ba ƙauye idan ya zauna cikin wayayyu ranar da ya zauna cikin birni da mutane za ka ga halayen sun canza saboda zama da mutane shi kansa ilimi fasarar qaba'ihum qaba'ihum eh, ka qaba'il wuhush saboda haka idan mutum ya koma daji ɗabi'arsa tana fin kama da ɗabi'ar dabba da take zama a daji musamman in ka ɗauko aya ta bakwai ta suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala yake al-a'rabu ashaddu kufran masu zama a daji sun fi tsananin kafurci da munafici inji Allah tabaraka wa ta'ala wa adadaru Allah ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasulih su ne mafi dacewar a ce ba su san abinda Allah ya saukar na dokoki ba saboda dama a daji yake zama na bai san sallah ba bai san azumi ba dokokin shari'a duk bai san su ba wannan shi ne dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai wanda duk masana hadisi suna tabbatar da wannan akwai aibu ga mutum da ke samun sa idan ya koma zama a daji kamar misali a imamu nawawi sharh sahih muslim eh, juzu na farko shafin ɗari da tara shi ma ya kawo hadisi hujja da hadisin abdullahi ibn abbas man bada jafa ya'ni man sakana al-badiyata jafa duk wanda ya koma zama a daji to sai ya samu wauta yace wal badiyatu wal badu bi ma'nan wa huwa ma'ad al hadira wal umran wal nisbatu ilaiha badawi idan mutum yana zama a daji shi ake cewa al badawi al bidawa shine al iqamatu fil badiya mutum ya koma zama a daji to duk wanda ya koma zama daji da bi a ce ta zama haka anan albani Allah ya masa rahama a littafin silsilatul faqiha a mujallal na biyar shafin na gari da ya kawo hadisin nan sai ce wa nahabuhu at-tagarrub a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ana magana mutum ya koma daji ya zauna sai ce to yanzu kuma fa mutum ya koma cikin kafirai ya zauna kamar misali mutum ya koma turai ya koma amurka ya koma ya rika zama ya mai da shi wurin zamansa التجرب إلى بلاد الجرب minan من البلاد الإسلامية إلا لضرورة akwai larura da za ka kai mutum babu shakka kamar aiki kamar karatu amma mutum ya mai da wurin wurin zamansa babu shakka irin abin da manzon Allah ya faɗa sai ya auku gare shi saboda to hadarin guda ce saboda ya nisanci shari'ar Allah ya nisanci dokokin musulunci sai ce wa kabi fanni zalika ba abu mai hijira albani yace wasu ma suna kiran shi wai kaura kuma in ka lura da yawa yanzu ana kaura musamman kasashen da ake faɗa syria iraki iraq ina ne zaka ji suna ta tafiya turai da yawa suna mutuwa ma a kogi tekuna kokari su ga sun tsallaka sun shiga kasashen turai me sunan abin da suke hijira ba musulunci ba ne wannan hijira ne daga kasar musulmi zuwa kasar kafirai babu wannan hijira a sunan manzon Allah wa huwa min al-qalbi lil haqa'iq ash-shar'iyya allati tulina bihi fi hadha al yace wannan yana daga juya shari'ar musulunci wanda aka yi a wannan zamani hijira ta sunna daban take da hijira da yanzu aka canza mata ma'ana saboda ka idan ka tafi wata ƙasa kake kana neman bakar siyasa sai a ce wannan ai gudun hijira ne to a ka'idar musulunci ba ko ina ake hijira ba shi ne albani yake fa innal hijrata innama takunu fi biladil kufri min biladil kufri ila biladil islami. zuwa kasar musulunci a ka'idar musulunci kuma cikin ikon Allah sai zama turawan ma su kansu a yanzu abin ya ishe su saboda haka sai suka kirawo shugaban egypt yanzu kokarin da suke shine za a samar da wani guri a egypt duk wani dan gudun hijira daga kasar laraba in ya sai a dawo da shi nan kaga su suna nuna maka inda ya kamata ka je ba wurin su ba wurin duk wannan bai kota ba da suka tsara sai babi na gaba babin 263 imam bukari ya ce babu sati mai tsora babi ke bayani a kan mai zama a alkariyu a littafin wajen masayin kulluga al ahmad bin faris yana mujallin nabiyar shafin saba'in ya ke sunniyar karya lishtima'in nasa abinda ya sa ake kiran wuri alkarya menene alkarya yin aka ce alkarya kalmar larabci ne wanda har da hausa ma ana kiranta alkarya amma da larabci ina aka ce alkarya lishtima'in nasa an faɗa ne saboda mahaɗar mutane shine alkarya alkariya mahadar mutane inda mutane suka haɗu to a wafiha yani jam'ul qarya asali alqarya to jam'un ta shine kira qura saboda ka idan aka ce ne qura ana nufin mai zama a alqaryu to amma da larabci da kuma in kai la'akari da alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kalma ta alqarya tana ɗaukar ma'ana da yawa alqarya tana ɗaukar ma'anan gidaje na karkara ya gidaje suke na karkara a su ne gidaje da ya zama su aka yi su a gonaki gidaje waɗanda suke tare da gonaki za ga gidaje ne amma nesa da juna ba ka kiran wurin gari ba ka kiran ka daji irin wani ana kiran sa alkarya da larabci ga su da gidaje ne ɗaɗɗaya amma nesa da juna ita ma alkarya ce mutane sun haɗu amma ba yawa kaɗan ne to sannan na biyu akwai tunga tunga wanda za ka samu mutane sun haɗu ƙauye ne ƙauye ne amma mutanen ba su da yawa ita ma ana kiranta alƙarya kaga ƙauye ke to sannan kuma birni kansa ma ana kiran shi alƙarya birni ana kiransa alƙarya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani yana cewa ma asalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu waɗanda muka aiko kafin zuwanka face mutanen alƙaryu wato mutanen birane har ma ana kiran maka ummul qura saboda haka ashe alƙarya tana ɗaukan gidaje kaɗan tana ɗaukan gidaje masu yawa amma menene limamin bukari ke nufi a nan limamin bukari yana nufin masu zama a ƙananan ƙauyuka ba yana magana ne akan birni ba yana magana ne akan waɗanda ke zama a ƙananan ayyuka ƙauyuka saboda haka in ka dubi hadisan da ya kawo a gaba za ka ga suna ishara da wannan حدثنا أحمد بن عاصم البلقي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد الخلائي قال حدثني صفوان يعني بن عمرو السكتكي قال سمعت راشد راشد بن سعد أتني صفوان يجي ناجي راشد بن بن سعد النقرائي يقول ينا شوى سمعت ثوبان ياجي ثوبان ثوبان صحابي مزون الله صلى الله عليه وسلم ياجي ثوبان يقول ينا شوى قال لي رسول الله sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce min la taskunil kafura kar ka yadda ka yi zama a tunga da ka yi nisa da birni shine al alkafur kar ka yadda ka yi zama a ƙauye da ya yi nisa shine alkafur fa inna sakinal kafur mai zama a ƙauye ka sakinal kafur kamar mai zama a kaburburan manzon Allah ya gaya ma sauban qala ahmad al-imam ahmad sai fassara al-kafur yace al-kafur menene al-kafur sune kananan alƙariyu wato kananan ƙauyuka ba manyan ƙauyuka ba idan ƙauye yana kusa da birni to ba a kiransa al-kafur suna magana kan kananan ƙauyuka waɗanda sun yi nisa sun gace da ta nisa da mutane ƙauye idan ya nisa da birni karka zauna in ji manzon Allah karka zauna a wuri annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a gure kamar zama ne a kaburbura al-imam al-azhari al-shafi ta'zib al-lugha mujallad 10 haka yazo al-lisan al-arab ibn ibn mandur ya kawo ya kawo maganar al-imam al-azhari al-lisan al-arab mujallad 150 yani bil kafur me ake nufi da al-kafur al-imam ahmad ya fassara da al-qura ƙauyuka su ne al-kafur to amma ba duka ƙauyuka ba ne ake kira alkafur alƙuran na'iyati anil amfani ƙauyukan da suka yi nisa daga birane waɗannan ƙauyuka su ake kira alkafur annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya ma sauban karka yadda ka zauna a ƙauye da ya nisa da birane ya'ani mustamai ahlul ilmi yayi nisa da inda ake samun masana waɗanda suka san addini waɗanda za su karanta da shari'a hadisin yana sahihu jami'u kabir hadisi na dubu bakwai da dari uku da ishirin da shida silsilatu ba'ifa hadisi na dubu hudu da dari bakwai da da حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا بقية بن الوليد هل حديث حديث رواية تكوشي إلا دي كوي أتاوتا تهنير إسحاق maimakon wato ta hanyar. حيوان بن شريح الحبرني حدثنا اسحاق بن راهوي قال اخبرنا بقيه بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو السقسقي قال سمعت راشد بن سعد المقرائي اتنيك هذا دي حديث متندين حديث متندين ويتوشي هذا شيء صفوان بن راشد بن سعد المقرائي شيء تابعي دي حديث مجن صوباني قال ثوبان يقول سمعت ثوبان نادي ثوبان يقول آه قال ياتي قال لي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من هكذا يقول يا ثوبان لا تسكن الكفور لا تسكن الكفور كرك زونا أقويك أنا نيتا la takun al-kufur fa inna sakin al-kufuri ka sakin me zama a kauyuka na nesa kamar me zama a kaburburai kuma hadisin hasanul isnad kama barra hadisin yana shu'abul iman na al-imam al-baihaqi shine hadisin الإمام الطبراني يروي أما بعد ثوبان يا كاو رواية أبو سعيد الخدري abu sa'id al ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la tankilul kufur ko sauka kada ku yi a ƙauyuka na nesa wato ko da tafiya ce ta kama ka karka sauka a irin wannan ƙauyen da yayi nesa daga mu la tankilu al-kufur manzo Allah yake fa inna hadi manzilatul qubur saboda suna matsayin kaburbura yani al-qura annatiyati anil amsar ƙauyuka da suka yi nisa daga birane a littafin an nihaya fi garibin hadis ibn al-asir ya kawo bayani akan al-kufur a mujallar na shafin dare da tamanin da bakwai yace al-kufur ma ba'uda min al-ardi anin nasi kamar yadda al-imam al-azhari ya faɗa menene al-kufur kauye da yi nisa ya zama yana da nisa kafin a isa birni sai an wahala fala yamurru bihi ahadun saboda haka mawuyaci ne ma matafiya su biyo irin wannan gudun wa ahlul kufuri inda ahlul mudun sai ya ce waɗanda ke zama a irin waɗannan ƙauyuka na nesa da birane kal amwati inda al kamar matattu ne a wajen rayu fa ka annahu fil quburi kamar matattu ne an riga an binne su shine abin da manzon Allah ya misali da su yani hum bi manzilatil mauta waɗanda ke zama a ƙauyuka na nesa da birane waɗanda ba sa mu'amala da jama'a irin waɗannan wato kamar matattu ne sai malamin ya ce la ya shahiduna al'amsara wal juma'a wal ba su samun halittar birane ba su samun halittar sallar juma'a ba a jam'i a irin waɗannan gurare eh, don abinda ake lura da shi kenan saboda haka idan ya zama ƙauye akwai juma'a ƙauye ana Eh, ana sallar jam'i wannan ba kauyen ake magana ba da kaga ana wannan to ba irin wannan kauye ake magana ba ana maganan wato kauyukan da ba a ma sallar jam'in babu juma'a to irin wannan kauye ai kamar zama a wurin kamar matarke ne in ka zauna gun kamar ka mutu al-imam an-nawawi a littafin sharh sahih muslim juz'i na takwas shafi na 204 ya kawo al-afar an umar ibn khattab Allah ya kara masa yarda na umar shi ma yake ahlul kufuri hum ahlul kubur masu zama a ƙauyuka na nesa da birane su ne mazauna wato kaburbura ya'ani alquran ba'ida an al-amsari an al haka al-imam nawawi shi ma ya fassara yace duk wani ƙauyi da yayi nesa da birni ba a kulawa da addini wannan ƙauyen to karka zauna a wurin shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda al akari ya faɗa cikin tahzibul lugha yace kadur wiya an muawiya shi ma muawiya bin abi sufyan annahu qala yati ahlul kufuri hum ahlul qubur kamar da sayyidina umar ya faɗa me dalili fal jahlu alaihim aglab jahilci ya fi jayar mutanen da ke zama a irin waɗannan ƙauyuka wa hum ila al bid'a wal ahwa'il mudilla afra irin waɗannan wato sun fi saurin auka ma bid'a da al'adu waɗanda ke batar da mutane saboda ka yi ta irin waɗannan ƙauyuka za ka samu suna da miyagun al'adu ana goyi da maita da wane ne irin wannan al'ada mara kyau in ka tafi irin wannan ƙauye za ka same shi tili saboda sun yi nisa da maganar Allah da ta manzo dama abin da ke raye zuciyar mutane ke. idan ana jin qala Allah qala Rasulullah wallahi kar ma ka ce a daina kaza in dai kana karanta ayar Allah da hadisin manzon Allah a kwana a kan sai an nemi sabon Allah an rasa saboda jama'a suna jin Allah ya hana manzo ya hana suka ga an bari jama'a suka ga suna kama gyara halayen to amma waɗannan ƙauyuka babu Allah ya ce babu manzo Allah ya ce saboda haka me zai faru shedan shi zai zama jagoran akwai littafin sharhin al'adab al-mufrad da ake kiransa fadlullahi samad fi tawdih al'adab al-mufrad ina cikin sharhin da ake yi ma al'adar al-mufrad na farko imamu jilani ya yi magana kai haka nan al-imam a littafin sa at-tanwir sharh al-jami' kabir yace al-kufur yani al-qura li'annaha la yushhadu la yashhadu ahluha al-jama'at wal jumu'a abin da yasa ake tsawatar wa mutane kasu zauna a irin waɗannan ƙauyuka saboda ba a sallar jam'i kuma babu juma'a duk ƙauyen da ya zama babu wannan to ka tashi fa inna sakin al-kufur يعني في بغضه عن تحصيل الأجر والثواب كساكن القبور توجن سام لا داد من زماء إلهم وأن قويك kamar mutum da ya riga an binne shi kaga shi da aikin lada sun yi bankwana wanda aka riga aka binne wanda ya rasu ai ba ya aikata wani abu da za a ce ya samu karin lada to haka wanda ke zama irin waɗannan gurare la yumkinuhum kasbu ta'atin min at-ta'ati الإمام الصنعاني فيه نهي عن سكون المحلات البعيدة عن الخيرات الأخروية saboda haka ba wai kauye kawai ba al-imamu sana'ani yace wannan hadisin abin da yake karantar da mu an hana musulmi ya zauna a wajen da zai nisanci aikin alkhairi a wajen da zai nisantar da shi tunanin lahira wannan kaga ba ba wai sai kawai hatta birane din za ka samu musulmi ya shiga tsakankanin kafirai zalla unguwar ba musulmi masallaci ma ba saboda ka irin wannan guri zai kama haya ya zauna in ka ga yi sallar jami'i sai ya zo cikin gari ka ga irin wannan mutum ya kai kansa ne ga halarta shi da abinda alimamu sana'ani ya fada min al-ilmi wal amal yaranka iyalinka sun yi nisa daga ilimi sun yi nisa da aiki fa shabbaha sakin al-qura bi ahli al-qubur saboda haka manzo Allah sai ya kamanta masu zama a irin waɗannan ƙauyuka na nesa kamar waɗanda ke zama a cikin kaburbura ya'ni kal amwa la yajuna aliman wala amran diniyan ba a samun malami guri ba a samun wani al'amarin addini a guri to bai dace da musulmi ya zauna ba Ko an ba a haka kafin mu gama karatu ya kamata mu ɗauki bayanin ibnu taymiya da ya a cikin littafin iktida'u siratul mustaqim yana mujallal na farko shafin 146 ibnu taymiya yace ba wai sharrin yana tare da wuraren zama bane kowanne da alherinsa ƙauyen yana da alherinsa birnin ma da alherinsa ja'ala sukun al-qura يعني يبتدي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ma la yaqtadihi sukunan badiya amma idan ka duba wanda ke zama a birni ya fi samun kamala ta halittar dan adam halittar dan adam ne ke baka kamala shine ka samu ilimi ka samu addini ka samu taushin zuciya ka samu kudirin kiyama to ka samu kamala ta rayuwar dan adam ba za ka samu wannan kamala ba sai a ina sai a birni saboda ka a kauye ba a samu wannan sama annal babiya to amma ƙauyen ma da alherinsa me alherinsa jibin tayyiya yake tujibu min salabatil badani wal khuluqi wa matanatil kalami in kana neman wato abin da ke sa mutum ya zamanto yana rike da harshen harshensa na asali bai canza ba ko sai ka je ƙauye saboda da zarar mutum ya shigo birni yarensa ma yana gurɓata yana kaki wacce yasa a zamanin eh, su jahiliya idan aka haifi yaro ko da yaron manyan mutane farko za a dauke shi ne a kai shi ƙauye ya girma saboda idan ya girma a ƙauyen ya fi tashi da tarbiyya ya fi tashi wato da kyawun tsira da halaye na kwarai wanda shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi ƙauye a nan ya girma Allah ya samu gani sai ce saboda haka kar a ɗauka ƙauyen gaba sa babu alheri akwai wato hada huwa al sai ibn taymiya yace wannan yayi magana ne akan asali kar a ɗauka ƙauyen da birni dukkan sharin yana tare da su ana magana ne ga yanayin addini abinda zai amfani lahirarka to idan kana duba lahirarka lallai babu shakka zaman ƙauye haɗari لذلك جعل الله الرسل من أهل القرى فبذاك الله إذا القرآن سورة يوسف aya ta ɗari da tara ya tabbatar mana duk manzanni ya aiko su ne daga wato manyan garuruwa ba daga ƙauyuka ba wa ma ila min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa ladarul akhirati khayrun lil ladzina taqaw afala taqilun وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور إذا أكت من ذني بك أجراني سكي sai ka duba kuma ai cikin halittar dan adam ba kamar manzo manzo shi ke da kamala hatta sun na faji don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi magana akan kauri sai ce a arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa aqdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi wallahu alimun hakim la'akari da haɗarin zaman ƙauye yana raba ka da ilimin sunnar manzon Allah shine addaru Allah ya alamu da ma anzalallahu ala rasulihi فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة saboda haka yake idan ka auna tsakanin ƙauye da birni abinda Allah yake tabbatar mana shi ne idan ma kana maganar kafirci ne sai Allah yake na ƙauye ya fi na birni idan kana faɗin munafinci ne Allah yake na ƙauye ya fi na birni idan kana ɗaukan jahilci ne jahilcin ƙauye ya fi na birni duk Allah sai faɗa mana cikin aya guda saboda haka Allah ya kwatanta mana wato haɗurra koko muhimmancin zama a kowane kowane daga cikin su saboda haka idan aka ce eh, jahilci a ƙauye ya fi yawa game da hudud eh, eh, ma anzalallahu ala rasulihi al hudud waɗanda dokoki ne Allah ya saukar da manzo kaga akwai sallah akwai zakka akwai azumi akwai hajji akwai ilimin aure da sauransu duk waɗannan ka tara in ka je kawai sai ka ga babu su za ka ga musulmi a ƙauye amma duk waɗannan bai san su ba al'adu sun rinjayi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta sai ya zama ya dace da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa saboda haka sai yake kuma ba wai al'arabu ana nufin mazauna daji na larabawa ba ne yake lafazin al'arabu huwa fil afli ismun libadiyatil arab wanda ke zama a daji balarabe shi ake kiransa su ake kira al'arab fa inna kulla ummatin laha habira wa badiya sai ce to ba larabawa ba ne duk duniya kowace al'umma tana da birni tana da kauye sai ka auna da shi kar ka dauka idan aka ce al'arabu sai ka ce larabawan ƙauye a'a ƙauyawan su ma sun shiga wannan saboda ko ina akwai mazauna birni akwai mazauna ƙauye yace sawa'un dakalu fi lafzi al-a'raj am lam yadkhulu fa hadha da asl yujibu an ya kuna al-hadira yani afdal min jins al-badiya don haka la'akari da wato zama a birni da kuma zama a ƙauye kai ka tabbata bisa ga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah zama a birni shine mafi dacewa ga wanda ke so ya tsira da addininsa ya tashi a kiyama wato yana cikin masu rabu Allah ya samu gani sai babi na gaba babi na 263 albadu ila tilai haka ne babul badu ila tilai الإمام البخاري يكي بابي أكن شغا داجي إلى التلاء ذوى بالتلدي يتين شغا داجي يهو تلدي هنا في التلاء ثم رينجي ذوى الإنسان العرب مجلد لكفر شافين ثلاثين دا شدا آه، كلمر التلاء شيني المفرد مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض جمع أشيلة كرا التلاء tudu shine tala, idan aka ce tuddai shine attila wato ina ga mutumin da zai bar birni kuma ya shiga kauye ga hadisai da aka ce magana game da zama a daji to shin zama a dajin ba fa'ida ne ba amfani ne to sai kawo wannan babi don ya nuna maka babu shakka zama a dajin yana da kuma amfaninsa حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال المكتان بن شريح الحارثي عن أبيه بابن تشين شريح بن هاني الحارثي قال شريح بن هاني يتي سألت عائشة عن البدوي ناسا بي عائشة الله يقارى متى يردا game da mutum ya fita ya tafi daji shi ne albadu tafiya daji qultu nace wa hal kana annabi sallallahu alaihi wasallam yabdu shin ya kasance yakan tafi daji tafi daji ya zauna fa qala na'am sai aisha tace kware kuwa annabi sallallahu ya kasance yakan tafi daji ila haula ittila'i zuwa ga waɗancan tuddai da kake hanga ya je ya zauna da wasu lokuta ya dawo to ashe ba wai tafiya daji ba wai zama a dajin ake magana ba wai tafiya na dan lokaci na yan kwanaki wannan ba da ba ne sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam Hadithin yana sunan abi dawud kitabul jihad babu ma ja'a fil hijra wa sukun al badwi hadisin nan dai kuma riwayar al imam abu dawud yanda hadisin yazo sa'altu aisha radiyallahu anha anil badawati na tambayi aisha game da alkurudu ilal badwi wal muqam bihi mutum ya fita zuwa daji ya je ya zauna na kwanaki kafin ya dawo فقال sai ta ce, الله صلى sallallahu alaihi wa رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو إلى هذه السلاع manzo Allah ya kasance yakan fita zuwa daji ga waɗancan tuddai tsaunuka da kake hanga wa innahu arada al-badawata marra akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin tafiya daji din fa arsala ilayya naqatan muharrama sai manzo Allah ya aiko min wata taguwa ita wannan taguwa budurwa ba a taba hawanta ba in ji Aisha min iblis sadaka. fa qala bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha urfuki ki sassauta ma wannan taguwar budurwan taguwa wato karamin karami ne daga cikin kananan raƙumi ki tausaya saboda ba a hawan hawansa ba saboda haka idan kin hau ki sassauta kar ki tsananta saboda Aisha tana ta dukan wannan raƙumi da aka bata fa inna rifqa lam yakun fi shay'in qattu illa zana manzo Allah yake sassauci bai taba zama cikin wani abu ba face ya kawata shi ashe sassauci yana kasancewa hatta ga dabba ko da dabba ka hau ka kama dukan ba bai kamata ba wala nuzi'a min shay'in qattu illa shana hadisin yana sahih sunan dubu biyu da hudu abi dawud hadisin 2478 silsilah sahiha hadisin 524 a riwayar al-imam ahmad bin hanbal aisha ta tace karaja rasulullahi ila badiya manzon Allah ya fita zuwa daji ya tafi daji yakan je daji ya zauna wasu kwanaki ya dawo me ya kai shi ila iblis sadaqa ai ba a tara rakuman zakka da ake hadawa a cikin gari a daji ake tara su a shi zaman daji ma da fa'idarsa yanzu Allah ya fa a afani sa'ahu ba'iran ba'iran gairi da ya dawo ya ba mu matansa kowace ta samu ragumi amma ni ba a bani ragumi ba sai aka bani wata 'yar karamar taguwa. fa a ba mai wahalar sha'ani in ji aisha saboda ka sai na kai da kuka na ya rasulullah a afaita hunna ba'iran ba'iran gairi duk matan ka ba su rakumi rakumi banda ni fa a afani ba'iran adaman fa'aba yanzu Allah ya bani rakumi amma rakumi yana da wai shari sai hukun eh, ce sai yace min Aisha urfuqi bidiki ki sassauta ki tausasa wannan taguwar fa inna rizqa la yukalifu shay'an illa zalahu wa la yufariqu shay'an illa shanahu anan tunda an samu hadisi a nufin sallallahu alaihi wasallam yakan tafi daji Me yake kai shi Me yake kai a nufin sallallahu alaihi wasallam daji kamar al-imam kakwazi sharhin hadisi sharhin sunan abi dawud yace yakhruju ila al-badiya li husul al-khalwati wa ghayriha manzo Allah yakan tafi daji saboda kadaita saboda keɓanta shine al-khalwa akwai lokacin da mutum yana buƙatar kadaita saboda ka ba inda ya dace mutum ya tafi daji in ka je daji za ka samu wata nutsuwa ta daban wanda ka daɗe da samun irin ta a zaman da kake a zunne kamar yadda ibn al-asir shi ma ya faɗa cikin nihayat fi garib hadith yana juzu na farko shafin gari da tara yace fihi kana idha tamma shay'in bada har ma akwai wani hadisi da ake cewa idan damuwa ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ma bar gari ya tafi daji saboda idan ya tafi dajin akwai wata nutsuwa da mutum yakan samu saboda zaman birni akwai hayaniya da sauransu amma in ka tafi jeji za ka ji wuri ya yi tsit saboda haka za ka samu damar tunani ya'ani yushbihu an yakuna yaf'alu dhalika li yab'ud 'anil nas wa yahlu bi nafsihi saboda manzon Allah ya nisanci mutane ya samu damar kadaita yayi ya makansa tunani saboda haka mutum ya fita zuwa daji lokuta lokuta sunnar manzon Allah kuma ba shakka malamai sun yi magana akwai fa'idoji masu yawan gaske saboda baya ga cewar motsa jiki ne gare ka idan ka fita ka tafi dajin nan sannan akwai damar a tafakkur fi ta tabaraka wa ta'ala zaka samu damar tunani game da halittun Allah sannan zaka samu damar sassauci ma damuwar da kake ciki domin ka'ida ce shi yasa malamai suke cewa idan damuwa ta same ka a nan ka daɗe kana cikinta ta ki rabuwa da kai to ka yi tafiya ka yi tafiya ka bar gurin ka koma wani wato cikin ikon Allah idan ka kaura sai Allah ya bar damuwar a gurin wannan hikima ce ta Allah damuwa ba ta jin ɗan adam saboda aka ishe yasa al shafi yake cewa tasafaru fa inna fi safari khamsu fawaid ku yi tafiya ana samun fa'idoji guda biyar ga tafiya tafarruju hammin waqtisabu ma'isha wa ilmin wa adabun wa suhbatu majid za ka samu tafarruju hammin za ka samu sassaucin damuwa duk mutumin da ya tafiya to zai samu sassaucin damuwa shi sa bahaushe ya ce kowa ya bar gida gida ya bashi idan damuwar tana gida ta ga ita ma ta barka saboda ka duk wanda ya bar gida damuwa ta mar to insha Allah damuwar ma ya barta to da zaran ya yi tafiya yana barin damuwar a wurin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga daji da ke kai shi ya'ani at-tarwij anin nafsi wal ibti'ad anin nas saboda manzo Allah ya hutar da ransa saboda ya samu kadaita ya samu wato nisantar mutane wanda yana daga cikin fa'idoji na ƙaura mutum ya tashi daga wannan guri ya je wannan guri to shi wannan ba kaura ba ce da za ka bar gari gaba ɗaya wato shi ne kamar shakatawa na sunnar manzon Allah idan akwai mata hiyar shakatawa ita ce wannan shi ne jifa jifa mutum ya shiga daji amma ina ga shiga dajin a yanzu sai ka shiri ko sai mu karanta wannan na ƙarshe haddasana abu hafsu bin ali al-fallasu قال حدثنا أبو عاصم abu ينزل حديث أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني amur bin بن وهب الثقفي kala رأيت muhammad bin عبد uh, uh, bin بن ya ce na ga muhammad bin abdullahi bin usaid idza rakiba wa huwa muhrim idan ya hau abin hawa yana cikin harami wa ba ba'a thawbahu ala mankibayhi sai ya dora mayafinsa akan kafadarsa wa ba a ku ala fakidaihi ya tattaro ya dora akan cinyarsa fa qultu sai nace ma haza menene wannan qala sai ce ra'aytu abdullah ibn mas'ud ya yaf'alu mithla haza naga abdullah ibn mas'ud yana yin irin wannan amma wannan hadisin bai inganta ba in ka duba tahzibul kamal fi asma'ir rijal hadisin yana da rauni saboda asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya shiga harami bai kamata ya buɗe jikinsa ba wanda zaka ga mutane da yawa suna in sun tafi umra ko sun je aikin hajji zaka ga namiji ya buɗe kafadarsa ba daidai ba ne lokaci ɗaya kaɗai ake buɗe kafaɗa shine idan za a yi dawaful qudum dawaful qudum ko da dawaful umra ko dawaful hajji ɗawafin farko da ka shigo maka shine wanda zaka buɗe kafadarka a yi wannan ɗawafi wannan sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam yadda ya zo cikin sharh sahih muslim juz'i na takwas shafi na 175 amma kana gama dawafin fa sai ka rufe kafada ka bai kamata namiji ya zauna ya bude kirjinsa ya cire mayafi gaba ɗaya ko ya dora a kafada yadda hadisin nan ya nuna ko mutum ya cire mayafin ya dora akan sa kaga kenan saman jikinsa dai babu komi ke abinda yake nuna kamar wai abdullahi bin mas'ud yayi hadisin yana da ba a san mutum ya bude kirjinsa idan ya shiga ihram sai a lokacin da zai yi tawaful qudum shine tawafi na isowa makka wannan tawafi shine kadai ake banda shi babu wani tawafin ma da mutum zai bude jikinsa eh, a lokacin da zai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك